Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar na iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 205 a birnin Yamai da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asari a lafiya. Sahabo Imam daga nan birnin Washington tare da Jimmai Ali da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri a yau Litinin 26 ga watan Satumba shekara ta 2016. Kakanun labarai. Yau Litinin din nan idan Allah ya yarda gwamnatin Colombia da kungiyar 'yan yakin sunkurin kasar za su rattaba hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya ta karshe. shi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar sudan ta kudu rick macha ya buƙaci a yaƙi gwamnatin shugaba salva kiir matakin da zai sabunta barkewar yakin basasa a ƙasar ƙasar rasha kuma ta ce ba ta fidda tsammanin za a magance rikicin ƙasar syria a siyasance to amma ta ce furuci ko kuma sanarwa da wakilan amurka da birtaniya a majalisar ɗinkin duniya suka gabatar ƙila ya rauna na wannan shirin to ka ba san su wannan ƙasa su komai nasu suna ganin cewa kamar su ne daidai mu kuma yanayin namu daban kamar misali ministan tsaro na najeriya janar masun dan ali ku biyo mu bayan labaran duniya don jin misalin abin da yake magana a kai aikin sake gina garin bama zai ci kuɗi aƙalla biliyan 30 wannan na da kaɗan daga cikin abubuwa da za mu kawo muku cikin shirin a halin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa jimai alli. Yau Litinin ɗin idan Allah ya yarda za a rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya ta ƙarshe tsakanin gwamnatin Colombia da ƙungiyar 'yan yakin sunkurin ƙasar, matakin da zai kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar tawaye a yankin yammacin duniya. Wannan mataki zai kawo ƙarshen yakin sarika noƙe ga dangadan wanda ya yiwo asali daga aƙidar ƙasar Cuba da tsohuwar tarayyar Soviet a kan ƙasashe masu bin tafarkin mulkin dimokuraɗiyya. an ɗora wa rikici tsakanin gwamnatin colombia da ƙungiyar revolutionary armed forces of colombia ko kuma farc a takaice laifin mutuwar fiye da mutane dubu mai da hamsin da kuma sa akalla mutane miliyan biyar hasarar matsugunansu ko kuma muhallinsu shugabannin ƙasashe goma sha shida da ministocin harkokin kasashen waje da dama ciki har sakataren harkokin wajen amurka john kerry ake sa ran za su halarci bikin rattaba hannu a kan yarjejeniyar da za a yi a birnin katajina mai tashar jiragen ruwa da aka kafa a karni na goma sha shida a yayin da a ƙasar colombia ake shirye-shiryen rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya a ƙasar sudan ta kudu ba haka al'amarin yake ba domin tsohon mataimakin shugaban ƙasar rick macha ya buƙaci a yaƙi gwamnatin salva kiir matakin da zai sabunta barkewar yakin basasa a kasar. Wannan kira yana kunshe ne cikin wata sanarwar da aka gabatar a ƙarshen mako bayan wani taro da ƙungiyar maca ta masu hamayya mai suna Sudan People's Liberation Movement ta yi. Idan ba a mance ba a watan Agustan shekara ta 2015 ƙungiyar ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da gwamnatin Sudan. To amma sai aka yi ta jinkirta ƙaddamar da ita kuma galibi ta wargaje a watan Yuli bayan da bangarorin biyu suka yi arangamomi a birnin Juba. A martanin da ya mayar Ateni a Ateni wani mai magana da yawon shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir cewa Eric Macha mutum ne mai son ganin barkewar yaƙi wanda ba shi da wani abin kirki ko kuma abin alheri da zai wa 'yan ƙasar Sudan ta kudu ta yinsa. Mutanen da ya ce suna begen ganin an samu zaman lafiya. Ƙasar Rasha ta ce ba ta fidda tsammanin za a magance rikicin siyasar rikicin ƙasar Siriya a siyasance, to amma kuma sanarwar da wakilan Amurka da na Birtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya suka gabatar ƙila ya raunana wannan shiri. Haka kuma a yau Litinin Dmitry Peskov wani mai magana da yawun shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ce 'yan ta'adda suna amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar wajen ƙara jan ɗamarar yaƙi. Galibi gwamnatin Siriya kan kira 'yan tawaye a zaman 'yan ta'adda. Rasha ta yi wannan furucin ne kwana ɗaya bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya wani taron gaggawa domin tattauna mummunar tarzoma da ta kunno kai a birnin Aleppo inda jiragen saman yakin Rasha da Siriya samfurin jet suka yi wa yankunan gabashin birnin waɗanda suke hannun 'yan tawaye lugudan bama-bamai. amurka da faransa da kuma ƙasar ingila su ne suka buƙaci kwamitin sulhu ya yi taron gaggawar domin matsawa ƙasar rashin lambar ta yi amfani da tasirinta kan ƙasar siriya don a kawo ƙarshen hare-hare a kan kimamin mutane mai tan wato dubu mai tan da saba'in da biyar waɗanda suka rasa mafita a birnin na Aleppo. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin da daddare agogon Washington DC idan Allah ya kai mu za a yi muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban Amurka tsohuwar sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican da zai zama lokaci mai muhimmanci a yakin neman zaben shekara ta 2016. An kiyasta cewa kimanin mutane miliyan 100 ne za su kalli wannan muhawara. domin nazarin 'yan takarar tare suna muhawara a karan farko. Waɗanda za su kalli wannan muhawara ba kawai za su mai da hankali a kan furucin da 'yan takarar suka yi kawai ba, a'a za su kuma nazarci lafazin 'yan takarar. Wannan muhawara yana da muhimmanci ga Donald Trump, ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican, wanda 'yan makonnin da suka shige yake ƙoƙarin cike giɓin da ke tsakaninsa da Mrs. Clinton wajen farin jinin jama'a domin ya fara rage gangancin da yake yi a bangaren hillary clinton kuma ya takarar shugaba ta jam'iyyar democrat za ta yi kokarin ƙara tabbatarwa magoya bayan ta cewa ita tafi dacewa da shugabancin amurka ba donald trump ba to haka kuma jami'ai da shaidun gani da ido a kasar afghanistan sun ce mayakan da suke alaka da kungiyar isis sun sake kwato yawancin yankunan da aka kwace daga hannunsu makonni bayan sun janye zuwa maƙuyarsu a tsaunukan kasar da suke lungu bayan da jami'an tsaron kasar suka yi tafa tattakarsu ba ji ba gani. labaran duniya kenan a gama je daga nan sashen hausa na murya amurka mai ali ta gabatar madalla najeriya ta ba da tabbaci ga hukumomin amurka kan mutunta 'yancin bil'adama a fafatawa da take yi da 'yan boko haram da sauran ƙungiyoyi a tattaunawa da jaman ƙasashen biyu suka gudanar a ɓangaren tsaro wato a gefen taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ministan tsaron najeriya janar mansur dan ali mai ritaya shi ya bada wannan tabbaci a hira da wakilin sashen hausa ladan ibrahim a yawa kasan su wannan ƙasa su komai nasu suna ganin cewa kamar su ne daidai mu kuma yanayin namu daban kamar misali zan baka a 'yan ta'addanmu sukan shiga gari duk da dabba da kananan abubuwan da suke masu halittu da su kashe to akwai take haƙƙin da ya fi wannan su in sun duba bangaren su suna da nasu wannan haƙoƙin amma mu ma muna da namu haƙoƙin shi yasa kake gani wani bi muna samun babbantuwa a tsakani amma dai mun masu bayani kamar sukan ce sojojin mu suna yin ba daidai ba abin da bai kamata ba to kuma mu ma muna da ƙa'idodi rule of engagement da muke faɗa cewa kamin ka harbi mutum sai ya zama cewa za ka kariya kanka ne to amma wani bi sai wuce haka kamar in baka misali za ka je ka kashe mutum sai ka ɗauki abun ganda yake harban tanki ka kashe mutum da shi aka ga wanda ya wuce haƙi su ne ake ce ma janiba ƙa'idodin janiba to mutanen nan ba sa amfani da wannan ƙa'idodin wanda ya zo ya harbe ka da babban bindiga ta atilare zai kashe mutum daya. kai kaje za ka ɗauki eh, ƙaramar bindiga ka harbe shi so abubuwan da yake faru amma muna masu bayani ko yaushe cewa su gane ba wai a'a mu muna hita ka'idodi ko saboda eh, muna son mu yi bane saboda mu kashe lahaddin a'a muna yi gwargwado abin da ake ce ma minimum force karamin karfi abin da duk ya kamata wanda ya kamata ka harbe kamar yanzu misali zan baka ka ɗauki hama ka ce za ka kashe sauro kaga banna karfi ne to shi ake cewa gwargwado sai ka duba abin da ka gani shin wannan da zan harba daidai da abin da ya kamata a harbe shi da shi ne shi ne ake abin da sojojinmu suke yi kuma shi ne muke ce ma ka'idodin harbe-harbe ko rules of engagement to amma su nasu suna ganin wannan din ma da muke yi ba haka bane ba daidai ba amma ya kamanta da abin da su a nan mutum ba zai dauke abun yakin tanki ba harbe mutum da shi ba sa wannan to amma waɗannan mutane su ba da ka'ida komai suka samu kashewa ne kawai komai ka manta shin guba suka ji suna samun ruwa da dabbobi da mutane su ca su mutu kaga duk waɗannan abu ka'idodi su sun sani ba daidai ba ne su suna yi mu ba ma za mu iya wannan ba to shi yasa kaga cewa koyaushe muna dan samun eh, cikas tsakaninmu da su mata ministan tsaron najeriya janar masu ɗaran ali akaji gwamnatin jihar borno ta kira ga gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin agaji su tallafa mata a yunkurin sake gina sassan jihar da rikicin boko haram ya shafa kwamishinan sake gina jihar dr Babagana gana umara wadda yi wannan kira a hira da wakilin sashen hausa a yankin ya ce jihar za ta kashe akalla biliyan talatin wajen sake gina garin bama inda gwamnatin jihar ta tare yanzu domin sa ido kan wannan aiki a cikin kashi da likaci 95 na gidajen nan duka an kone banda makarantu banda asibiti so mun zo ne gida gamna abu na borno ya gaya mana mu zo mu fara aiki a bama yau kwanan mu goma mun fara gine-gine wayannan wuraren kuma insha Allah ba za mu saya ba daga nan har zuwa watan disamba za ya kukurin gargadin karfin mu abinda za mu kamar gidaje nawa kuke sa ran za ku sake ginawa ne wurin aka lalata a cikin garin bama a'a wannan gidajen da yawa ne fa kallon mu ba za mu gina gida kasa da dubu goma ba abinda mu amma niyan mu ne gaba daya ba mu za mu gina amma kasan yana bukatan kuɗi yana bukatan sosai don saboda haka ba za mu mu ce za mu gina ba ma duka a cikin kwana kaɗan amma insha Allah niyan mu dai ba za mu saya ba amma ba mu da kuɗi kuma za mu ka wannan da aka yi ba ma ba karamin ban na ba in kake so ka sa ba ma ka gina komi da komi har da gidajen gwamnati ina gani ba za ka kashe kasa da biliyan talatin saboda muna da public buildings guda 86 makarantansu da aka ce musu bokops wanda aka kwani shi ba zai ci biliyan uku ko maka ba contract ba zai ci biliyan uku balle contractor ko direct labor don saboda haka matsala mu na daya dai shi bai mu gabanin yana kokari amma gaskiya akwai hali muna neman taimaka wajen federal gwamnati da wannan gwamnati da gwamnati su taya mu daga jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kasa sun yi gargaɗi ga waɗanda suke da zama a gabar koguna inda ruwa ya saba barna da cewa su shirin tashi ga Suleiman Muni Barma da rahoto. Sanarwar da 'yan ƙasar Mali suka bayar a kan shirinsu na buɗewa ruwan dam-dam ɗinsu kofofin wucewa saboda a cewar su ruwan kogin ya fara kwararowa da karfi daga can tushe wato idonsa da ke futa jalon a ƙasar Guinea Conakry. ita ce ta sa ƙungiyoyin agaji da hukumomin nishar yunkurin karfafa wani babban shamaki tsakanin ruwan kogi da wasu unguwannin birnin yamai waɗanda tuni ruwan ya fara mamaya bayan ya nutsar da gonakin shinkafa ministan ayyukan shin kai lawan magashi da ke ziyartar wannan shiya cewa yake mutanen da suka san suna gurin da ruwa yake ci su mai da hankalinsu da gaugawa su gusa su koma gurin da za a keɓe musu yanzu mun samu labari ruwan ya yi karhin bamako kenan daga bamako yana zawa kenan banda ruwan sama da yake ƙara ƙarfin isa ruwanta ita kanta isan ya kwaso daga can futa jalau yana zawa yanzu ya huce bamako kenan mu shirya tun yanzu mu kwanda shirin cewa ya kamata wanda suka san suna gurbin ruwa su gusa mishi tun kan ya saboda ba mai tsare shi za mu yi kokarin da za mu yi komai na hannun Allah wannan barazanar ambaliya a dalilin batsewar kogin kwara ko kogin isa na bayyana ne a wani lokacin da manoman shinkafa ke murmurewa daga barnar da ruwan sama suka haddasa wa gonakin shinkafa a shekarar 2012 saboda haka alhashi habu ali daya daga cikin masu hannu a ayyukan samar da shinkafar da aka noma a nishar ya nuna zulumi akan abin da ka iya biyowa bayan buɗe ƙofofin dam-dam da ƙasar mali ta ayyana shirinsa. su manoman da suke noma da mu da ke ba su su muke ba su kuɗi don mai jiran shinkafa san shera duk yana shafiyar mu tunda ka ba mutum kuɗi a kan kana jiran ya baka shinkafa san shera ya zan bai same ta ba kuma talaka ne kaga sai baya da zakai dole sai dai ka saurara mishi sai ka ga kuɗin ma an kai wajen shekara nawa kaɗan kaɗan kaɗan tunda ba su yin su noma su biya gaba ɗaya to yanzu mu dama kira da muke gwamnati a samu tun daga abin da ya shahi jihar talibiri har abin da ya kai sauran jihohi na ƙurya nan zuwa ga yanzu kasance akwai dam dam dam wanda ya zamanto ruwan suka zo da ƙarfi za su zo su shiga wannan dam su tsaya sai lokacin da ake buƙatar su a buɗe. baya ga ƙasashen gine conakry da mali a nan nijar jihohi uku na yankin yammacin ƙasar da suka hada da tilaberi yamai da doso kogin kwara ke ratsawa kafin ya shiga Najeriya don fadawa tekun Atlantika kuma duk ta inda ya ratsa al'ummomin waɗannan ƙasashe kan samun albarkatun da suka haɗa da noma kamun kifi kiwo da ruwan sha sai dai sau tari kogin na kwara kan haddasa asarar dukiyoyi wa waɗannan al'ummomi a duk lokacin da ya batse har iya wuya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar yanzu haka dai hukumomi a jihar katsina suna ci gaba da tsare babban sakataren kungiyar murya talaka na ƙasa bishir dauda sabuwa da wasu mutane biyu kan zargin yada ƙarya ga murtala faruk sanyin na da ci gaban wannan rahoto mansur alimashi shine mai baiwa gwamnan jihar katsina shawara akan sha'anin watsa labarai gwamnatin jihar katsina ba ta kai wani koke ba gaban hukumar yan sanda kuma gwamnatin jihar katsina ba ta ba da umarni ta ce a ta yi a kamo mutane ba a tsare yancin faɗan albarkacin baki da mutane suke amfani da shi suna faɗi amma kowa ya san ko a musulunci ko a wani irin bangare na mu'amala ta duniya yancin faɗan albarkacin baki bai baka dama na ka kago labari ba na wanda zai zo ya kawo wata hitina ko ya jawo salwantar rayuwa ko dukiyoyin mutane a wayannan mutane wanda ake zargi labarin da suka rubuta ya jawo da mama zaman lahiya a cikin jihar katsina to sai dai a nata bangare rundunar 'yan sandan jihar ta katsina ta tabbatar da kama sakataren na muryar talaka tare da wasu mutane uku inda ta ce tuni da ta gurfanar da su a gaban kotu dsp salisu a gaisa shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta katsina akwai yanci na albarkace ko kuma faɗin albarkacin baki amma wannan bai sa kai wuce gona da iri ba na faɗin abinda baka da tabbas a kan shi ko kuma ka kirkiri wani labari na ƙarya kana yadawa ga jama'a sun buga wasu labarurruka ne wanda ba su da tushe bana shafin suna sada zumunta cewa an sai makara guda dubu uku da gwamnatin mai girma gwamnan jihar katsina a kan dubu tamanin tamanin da dubu arba'in arba'in an raba wa masallatai wanda ya yi sharhi a kai cewa gwamna yana son jama'a jihar katsina su ta mutuwa wannan labari ne da bai da tushe kamar yadda bincike ya nuna sun amsa wannan eh, laifi da ake tuhumar su da ake zargin su da aikatawa wanda hakan ya bamu dama mu gurfanar da su a gaban kotu tuni dai da kungiyar muryar talaka ta yi Allah wadda da wannan kamun da aka yi wa sakataren ta lamarin da ta kira koma baya ga tsarin demokuraɗiyya da kuma 'yancin bayyana ra'ayi zai bala birnin kebbi shine shugaban kungiyar na ƙasa. ai da baya inda an kai to ita gwamnati pdp babu irin rubuce-rubucen da ba a yi kanta ba har allah ya kaddare an ka samu wanga canji to muna ganin da cewa ga gwamnati ta canji wadda aka sa ranta wa mutane adalci ta ƙi wa mutane adalci suna yin gaban kansu da haka nake kira ga babban murya da mahukuntan jihar katsina to su gaggauta sako shi daga nan zuwa narba in ba su sako shi ba za mu fara zanga-zanga daga kaduna da nan mu baza ta zuwa abuja da sauran wurare da yawa yanzu haka dai bishir dauda tare da sauran mutanen biyu da aka kama su tare wato jamil mabai da kuma umar faruk suna ci gaba da zaman remain a kurkuku murtala faruk sanyin na muryar amurka daga Kaduna a Najeriya. Batun 'yancin faɗin albarkacin baki musamman a kafofin sada zumunta shine maudu'in shirinmu a daren yau sai mun ji daga gare ku. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin a makon da ya gabata cikin shirinmu na goron sallah wakilin sashen hausa na murya amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya haɗa mana rahoto na musamman dangane da irin rikon sakainar kashi da ake yi ma ɓangaren ilimi a jamhuriyar ta nijar yau za mu ɗaura daga inda muka dakata cikin tattaunawar shi da mahukunta a ɓangaren abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku shi malam abubakar wanda ya shahe shekaru goma sha hudu yana ba da karatun boko a cikin karkara daban-daban na kasar na cewa har yanzu ba akwai matsaloli game da karatun boko a yankunan karkara a jamhuriyar nijar matsayi na sanya wanda yana ji wani ke da tsawon shekara goma sha hudu yana ji yana cikin ƙauyuka yana sanya ma kenan sai in ce matsaloli iya gwargwado babu irin waɗanda ba mu gani ba kuma babu irin waɗanda ba sani ba e magana gaskiya a sanya man aiki ne wanda yake da matsala sosai domin duk da kake ganin an sanya tsakana da Allah da irin zai faɗa maka matsalolin da ya fuskanta duk zai faɗa mata sai ya ragu su na farko shi karanta suwa bai taɓa wakana ba babu gudunmawa uwayen yara karanta suwa bai taba tahiya ba babu gudunmuwa gwamnati karanta suwa bai taba tahiya ba babu tamu gudunmuwa mu kan kanmu matsalolin sun kasu kashi uku na farko yanzu in ka dauka akwai ƙauyukan da yau in ka ce recruitment zakai a baka yara tsakana da Allah sai ka komo meri ka dauki register ka je kana da ta register za ka rayu recruitment kin daga wannan matsala ce babba to uwayen da suka yi irin wanga suka hana yara a rubuta su to kai ana ka tunani wani irin gudunmuwa za su baka ɗai kenan matsala ta biyu yau mun mai da aikin kai wurin neman kuɗi karanta suwa ba shi sai kana da bukana da su yaran nan ka ɗauki su tamkar 'ya'yanka karanta suwa bai sai da vocation sai ka tabbatar da cewa aikin nan da kake yi amana ce ka ɗauka sannan duk aikin da kake yi ka tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka kan shi to matuƙar ba mu da wannan tunani na cewa mu aikin nan ya kasance mu dai mun yi shi kawai da neman kuɗi in a yi in ka a yi oho misali kana a matsayin kana an sanya ka je ƙauye ka yi yan muwa biyu muwa turwa muwa mu kuma ɓangaren gwamnati babu fekir mai baka bashi ya daina baka abincinka ya nisa shin ta an sanya man zakai ko ko ta cikin kai zakai. Malam Adamu Aliyu shugaban kungiyar uwayen 'yan makaranta na boko na garin Masalata ya ce fa matsaloli game da boko a yankunan akwai su da dama. Abin da matsaloli su dai yara kaga wasu an ce su ta makaranta sai su laɓe su. Kenan mu kuma in mun zo mun matsa musu sai su ce ai ba a karanta su su. Su ko malamayan makaranta mi an matsala ku da. Abin da mu ba mu da wata matsala tsakanin mu da su. Ni dai an ka zaka an ka matsa min ciki cikin gari an ka ce ba a karatu ni a zuwa in tambaye su su ce matsalar su rashin kuɗi ba biyan su eh da wuri ba shi suka gaya min cikin wannan hali to wannan matakai kuka ɗoka ku na irin waɗannan matsaloli da aka samu ko kuma ko da yaushe yara suna tiya suna dawowa ba karatu to lalle mu wannan ba mu jin daɗin shi kan mu mun yi son ai karatu tunda an yi son ƙasa ta ci gaba to yanzu muka ɗoka kamar wajen azuzuwa na karatu kamar kalas kalas duka nan masalata akwai kalas isassu yara cikin kalas suka yi ko kuma akwai wanda karatu cikin zanaki da sauransu to lalle akwai wanda kai cikin zanaki kuma akwai wanda kai cikin kalas saboda abin da ya rage muna akwai inda matsala ta sami mu rashin masu karanta suwa sai zamantu su musanni sai sun tambaye su sai sun tamta mini cewa to saboda ba a samu musannin ba amma sun game kamar daki da daki wuri guda eh to wannan bai ka cinkoso a samu yara da yawa cikin daki guda ana ba a samu kamtun ne zaman to kalas gui an mishe ta kalas guda kaga ba kenan dole sai an samu matsala kenan ko da yaushe an ka zo da yaran za a iske su dale bisa dale na ake kenan saboda sun yi yawa cikin kalas matsalar ta ta kawon ga abu amma in ba dan haka nan ba alhamdulillah dan yare suna iya kana su kokari to tabobin wajen sha'anin karatun ɗaya mata a matsayin ku na uwayen yan makaranta wane faɗakarwa kuke ma uwaye lalle muna kokari bisa ga a kawo su a sa su makaranta saboda an ta shi mu bisa ga hakan nan amma mu muna namu kokari su matan ma muna kwatanta musu saboda abin da hawan matsalan mu nan yanzu yara wanda adda saura masu karatu duk uwansu sun yi karatu maza da mata amma suna muna kwatanta musu zan hura su ɗiyansu ko ba su kyawa tunda mace in ba ta yi karatu karatu ba yi a dai kowace shekara gwamnati tana alƙawalin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli game da karatun boko a cikin yankunan karkara a jamhuriyar Nijar sai dai har yanzu ana iya cewa da sauran rina kaba Ba sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don ne Tura gaida malamai karfe 11 da kusan minti 26 agogon nan birnin Washington DC ga kaɗan daga cikin rayu da ku aiko mana ta imel. Sako na farko ya ce salam VOA Hausa haba tsohon shugaban kwamitin kuɗi na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulmumin Jibril kamata ya yi ka bayyana a gaban kwamitin ɗa'a don tantance gaskiya bisa zargin rashin adalci da ake maka domin ai ciki da gaskiya wuƙa ba ta huda shi daga Adam A Adam Gashua, Wannan sakon kuma caye mai girma gwamna ba gudu dan Allah ka bai wa ma'aikatan ƙananan hukumomi kuɗaɗen su na hutu kamar yadda ka baiwa takwarorin su na jiha domin dukkan abin da ya koro ma'aikacin jiha ya tare da na karamar hukumar jihar Zaune yana jiransa daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. Wannan sakon kuwa caye zuwa ga sashen Hausa na VOA rikicin da ya barke tsakanin shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ƙasa da kuma jigon jam'iyyar tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Tinubu abin takaici ne. Ya kamata su fahimci juna su sasanta tsakaninsu don ci gaba jam'iyyar na apc daga ahmadu abacha macina jihar yobe wannan kuma ya ce muna kira ga madugun 'yan adawan kasar gabon da ya rungumi kaddara ya baiwa sabon shugaban kasar su da aka zaba haɗin kai da goyon baya domin ci gaban kasar su baki daya daga muhammad mai kayan miya oji kwadas gombe da abdullahi bature bajoga wannan kuma ya ce rundunar sojan najeriya kada ku yi ƙasa a gwiwa wajen kawar da shekau da ragowar mabiyansa ku ɗauki sabon faifan da ƙungiyar ta fitar a matsayin ƙarfafa muku gwiwar kawar da 'yan tsirarin shugabannin da magoya bayansu da suka rage daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi cimma kulla yarjejeniya tsakanin gwamnatin kasar colombia da 'yan tawayen farc da fatan hakan zai kawo bunƙasar tattalin arzikin kasar da samar da zaman lafiya a kasar baki ɗaya daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a Nasir yunusa garko mai bulo ya ce ya kamata shugaba ali bango na kasar gabon ka yarda kwallon mangwar ka huta da ƙuda, tunda al'ummar kasar ka sun gaji da shugabancinka domin ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa a kasar ku masu sauraro ga kanin labarai kafin mu sallama da ku yau litinin ɗinnan idan allah ya yarda za a rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya ta ƙarshe tsakanin gwamnatin colombia da ƙungiyar 'yan yaƙin sunkurin ƙasar matakin da zai kawo ƙarshen da daɗe tawaye a yankin yammacin duniya wannan mataki zai kawo ƙarshen yakin sarika ƙe ga dangada wanda yiwuwa asali daga ƙidar ƙasar cuba da kuma tsohuwar tarayyar soviet a kan kasashe masu bin tafarkin mulkin demokuraɗiyya tsohon mataimakin shugaban ƙasar sudan ta kudu rick macha ya buƙaci a yaƙi gwamnatin shugaba salva kiir matakin da zai sabunta ɓarkewar yaƙin basasa a ƙasar wannan kira yana ƙunshe ne cikin wata sanarwar da aka gabatar a ƙarshen mako bayan wani taro to da a gaishe ki masu aro duk da kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai mun ji ku da dare inda muka so mu a ku dangane da batun yancin fadin albarkacin baki musamman a kafofin sada zumunta yanzu a madadin jimmai aliyu wacce ta taya ni gabatar da shirin da injiniya da ya aiki tare da mai kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu Julie Gresham a nan ne habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima amma kada ku za ku domin ga tawagar yau da gobe za su ci gaba da gabatar da wannan shiri da zai mai da hankali a yau kan batun zamantakewan aure. A yi sauraro lafiya.